Salamu alaikum wa dear esteemed Nigerians. I am Umar Babagana Umar Azulum. I'm here to address the damaging falsehood that had been made against me. It has come to my notice that a baseless gossip accusation made against me, saying that I killed someone at nightclub. This is not true. They want to tarnish my father name. I have been with my family since two months now in Maiduguri right now. To gashi nan last last yaron Baba Zulum gauna na Borno ya fito yayi magana kamar da na sa muku jiya a video yan Najeriya sun ce su ba su yadda da abin da ke faruwa ba waye ya tashi ya dawo idan har ana so su amince da abin da eh, Daily Trust ta rubuta to yaron ya fito yayi magana to gashi nan ya fito yayi magana ya ce bai aikata abin da ake zargin shi da shi ba, kuma shi yanzu haka ya kai kusan wata biyu yana Borno tare da ‘yan uwan shi. Ya ce an ƙirƙiro wannan labarin ne saboda a ɓata siyasar mahaifin shi waye ya tashi ya dawo to kun dai ji. Kai, Nigerians, kuma fa ni abin da yake damuna har manya-manyan gidan yada labarai duk sun saka akan wai ya kashe wani a India, ya kashe wai shi wannan yaron ya kashe din China a India a inda yake karatu waye ya tashi ya dawo. To dai kun ji na ba ku bayanai daban-daban a videos guda biyu da na saka shekaran jiya da jiya to yanzu dai gashi nan yaron ya fito yayi magana. Allah ya kiyaye gaba ya raba mu da shirin masu sharar. Shi yasa yana da kyau kullum a dinga yi askar na safe da yamma yana da kariya da kyau. Kawai mutum ya zauna kawai ya kirkira irin wannan labarin kai Allah ya sa mu dace to kun dai ji ya ce bai yi kisa ba kuma yanzu yana nan a Najeriya yana nan a Maiduguri yana nan a gidan baban shi.